Adam A. Zango ya saki zafafan hotunansa tare da amaryarsa yayin da suka cika shekaru uku da aure. Hey, a wurin sona kin zamo ta fitaccen ɗan wasa kuma mawaƙin hausa adam a zango ya yi murnar cikar shekaru uku da sahibarsa safiya Chalawa. zango ya nuna farin cikin cewa duk da tarin ƙalubalen da suka fuskanta a rayuwar aurensu gashi tafiya ta fara miƙa da ke zaniya da Adam ɗaya Zango ya raya wannan rana ta musamman inda ya saki wasu zafafan hotunansa da matar tasa domin murnar wannan tafiya da ta fara miƙa a rayuwarsu. ana ganin wannan murna tasa ba zai rasa nasaba da yadda suka shafe tsawon shekaru uku ba tare da an ji kansu da amaryar tasa ba sakamakon lakabi da ake masa da mai yawan aure saki kyauta ko mawaƙin ya kuma nuna godiya ga Allah akan yadda suka iya kaiwa war haka duk da tarin kalubale da suka dinga fuskanta tun daga ranar da aure ya kullu a tsakaninsu. Cin ƙauna ki zo ki mata. Jarumin Adam A. Zango ya rubuta a shafinsa na Instagram inda yake cewa. Lambari na zuciya ke ce. adam e zangwa ya ce masha allah yau auren ya cika shekaru uku a yau ina matuƙar farin ciki da ganin cewa mun tsallake duk wasu ƙalubale da suka tunkare mu tun daga ranar da na ce e na yarda sai an daure kuma an yi haƙuri sannan ake samun farin ciki a tsakanin ma'aurata ina fatan za mu ci gaba da riƙe soyayyar da haƙuri wacce ta haifar da wannan aure mai cike da farin ciki yayin da muke ci gaba da rayuwa a tare. Koma mai za a yi ke ba na canza. Ina taya mu murnar zagayowar shekarar aure. Babbar magana kaunar ki ta Wannan shine abin da Adam E. Zango ya rubuta a shafinsa na Instagram. Ina mika godiya ga waɗanda suka taimaka wannan shirya zo gare ku. Ni Al'amin Suman nake cewa sai an jima.